الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2021 miladiya to insha Allah za mu yi majalisi na tara kuma muna cikin suratul nisa'i jiya mun tsaya karshen aya ta 85 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 86 inda ubangiji ta lake cewa wa idza huyitum bi tahiyyati wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba ubangiji ta lake wa idza huyitum idan aka gaishe ku ya ko musulmi bitahiyyatin da gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum fa hayyu bi ahsana minha wanda ya gaishe ku ku gaishe shi da mafi kyan abin da ya gaishe ku da shi auru duha ko kuma ku mayar masa gurgudun abin da ya gaya muku inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba Allah mai hisabi ne akan komai ko mai kula ne wato akan komai da komai ubangiji subhanahu wataala anan yana shiryar da bayinsa da su dinga gaisuwa irin na addinin musulunci idan mutum ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce masa wa alaikumussalam ko kuma ka kara ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah ko ka kara ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan gaisuwa ce irin ta addinin musulunci gaisuwa ce kuma irin ta yan aljanna ita ne kuma ake bambance musulmi da wanda ba musulmi ba yasa ubangiji ta ala ce wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kada mu ce muku sallama ku ce ba mu'mini bane saboda alama ne na cewa wato mutum musulmi ne in dai maka irin wannan sallama duk da aka samu ne maka ba wanda ba musulmi ba amma dai galibi irin wannan gaisuwan wato ainihin musulmi ne in ma wani yayi to ya ara a wajen musulmi ne ubangiji ta dace in aka gaishe ku da gaisuwa irin ta addinin musulunci fa hayyu bi ahsana minha to ku yi gaisuwan irin wacce aka aka ce ku yi wato ku mayar da irin wacce aka yi muku wacce fiye da wacce aka muku ko kuma irinta wannan fa hayyu din nan umurni ne malamai suka ce al'amru lil wujub umurni yana nuna wajibi ne to shi yasa malamai sun tafi cewa mai da sallama wajibi ne saboda wannan umarnin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha saboda haka idan mutum ya ce maka assalamu alaikum to wajibi ne kuma ka ce masa wa alaikum assalam idan kuma ka haɗu da shi nan ma zaka ce masa assalamu alaikum sai dai wannan wasu malamai sun ce ba wajibi bane a cewa assalamu alaikum da kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wanne ne eh, wanne yake wajibin a ciki shine na farkon suka ce fa ziyadatu mandubatun Warrad radd bil misli mafrubatun ka ƙara masa akan abun da ya faɗa wannan mustahabbi ne in yace assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ka kara ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu wannan mustahabbi ne amma ka mayar masa da gurgudun abin da ya faɗa malamai suka ce wajibi ne ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to kar ka tsaya iya assalamu alaikum ko kuma wa alaikum assalam ka karisa har iya inda ya karisa nan ne ka sauke wato wajibinka kuma gurgudun inda ka tsaya gurgudun ladanka imran bin Hussein ya ce wata ran wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum ya rasulullah sai manzon Allah ta sama ya miyar masa da sallaman mutumin ya zauna sai ce masa ashrun kana da lada goma sai wani kuma ya sake zuwa sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya kara da wa rahmatullah manzon sama ya miyar masa da wannan gaisuwan sai ce masa ashrun kana da lada ashirin wani kuma ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai su ma ya miyar masa da irin wannan sallaman sai ya ce masa salatun kana da lada talatin ka ke nan lafuzan ka gwargwadon irin ladan da ladan da ka samu kowanne lada goma goma ne kana ƙara lafazi daya ka samu ƙarin wato lada goma wannan hadisi ma amal ya ruwaito shi kuma ingantaccen wato ainihin hadisi ne sai zama sai rage shin kafuri ana masa sallama ko ba a masa ba a yi wa kafuri sallama manzon Allah sassama ce la tabda ul yahuda wan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi kar ku fara wa yahudu da nasara da sallama in ka ganshi kar ka fara masa sallama kai ka ganshi a hanya ma kamar da shi can gefe gefe wuri mai kuncin ya dinga tafiya da lokacin da musulunci yake da izza malam a duniya da irin yanzu ba kafuri bai isa bi tsakiyar hanya ba sai zai ba da jizya yana makaskanci kuma ya haɗu da musulmi a tsorace yake yana gefe gefe yana tafiya gefe gefe lokacin musulmi su suke iko da duniya shi yasa manzon sun ce in ka haɗu da shi kamar da shi gefen hanya kawai ya zama yana yana abai da wani izza yana can wani ɗan lungu-lungu kai kuma kana tafiya a tsakiyar hanya ne wani hadisi imam ahmad ya ruwaito shi idan kuma ya yi maka sallama ya za ka mayar masa da sallaman in musulmi ne ya ce assalamu alaikum mun ce za ka ce wa alaikum salam ko wa alaikum salam wa rahmatullah ko alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh ko kuma ka ce masa assalamu alaikum kai ma idan ka yi haka ka yi to idan kuma kafuri aka ce ba a fara masa sallama ko bai hude ko ba nasare ko mushriki ko me yake yi ko me bautan gunki idan mutum ba musulmi bane ba za ka ce masa assalamu alaikum ba in kai ka kai kuskure doka ce ta musulunci Ka kai ta bai kai ba to sai kuma idan shi ya zo maka sallama kuma yaya za ka mayar masa da sallaman za ka mayar ko ba za ka mayar ba wani akwai tafsiri idan har da ya zo ya maka sallama ne mara kyau yake maka assalamu alaikum to sai ka ce masa wa alaikum kawai Mai ce maka assalamu alaikum ma assalamu alaikum sa mutuwa akan ku mutuwa a kanku ko ya faɗi man ciri wannan ya ce assalamu alaikum kai sai ka ɗauka sallama yi makami a kanku sai ka ce wa alaikum kai, kuma a kanku hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da muslim manzon Allah sai sama yake idza sallama alaikumul yahudu fa inna ma yaqulu aduhum assalamu alaikum fa qulu wa alaikum idan hude zai maka sallama ne ya ce assalamu alaikum sai ce assalamu alaikum talibi suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama sai ce to ku dinga cewa wa alaikum ma'ana kuma akan ku manzon sama a cewa ce za a amsa muku ba za a amsa musu ba so Aisha radiyallahu anha wata nan tana zaune sai wasu Yahuda suka zo sai suka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum mutuwa akan ku sai ta ce wa alaikum samu wal la'ana shi manzo su ma ce wa alaikum kawai ya shiru ita kawai sai ta ce wa alaikum samu wal la'ana mutuwa ta tabbata a gare ku da inuwa sai manzo sama ce a mahalan ya Aisha Aisha bai kamata ki haka ba inna la yuhibbu rifqa fi kulli amri kulli Allah yana son tausasawa a cikin dukkan al'amari sai ta ce ya rasulullahi baka ji abin da suka faɗa ba ta suka yi asamu a ba ina ce wa alaikum ba zai kin ce wa alaikum assamu wa la'natu ba ta kara da tsinuwa tsinuwa manzo sun a ce a kai zafi to wannan yana nuna irin wato mahasin ibn addini musulunci gashi dai abun da suka fada fa'ata du'a dai wanda maka

ko da ya bai wata mummunan abu to abun shi ma kana cewa ya dawo kansa ne abu to idan zai maka kuma sallama mai kyau yace assalamu alaikum inda suna yi mutum ba musulmi ba sai maka assalamu alaikum to ya zaka mayar masa da sallama wasu malamai suka ce dai ko hakan ya faɗa ka ce wa alaikum kawai iya wannan manzon Allah sai sama ya faɗa wasu ko suka ce a'a ka mayar musu da sallama mai kyau din ka ce wa alaikumus salam saboda mai saboda umumin wannan ayan ubangiji ta lace wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi minha aw rudduha in aka gaishe ku da gaisuwa na musulunci to ku gai ku mayar da mafificinta ko irinta sai suka ce to ai anan Allah ta'ala bai ware musulmi ko wanda ba musulmi ba a wajen mai da sallama a wajen mai da sallama so amma wancan da manzo sun ce wa alaikum ai ya faɗi dalili sai sun ce assamu yace suna cewa assamu alaikum ne saboda aka ku ce musu wa alaikum kawai kenan wannan mafumin sai nuna cewa inda ba assamu suke cewa ba mutuwa suke ba suna cewa assalamu alaikum za a iya mayar musu da sallama wanda take mai kyau wannan shine abin Abdullahi bin Abbas ya faɗa yace fardut alaihi wa in kana majusiyan idan wanda ba musulmi bai maka sallama mai kyau ka mayar masa da sallama mai kyau ko da ba majuse ne mai bautan wuta ko da mai bautan wuta ne balle tana bai hudu ko ba tsari. sai ka ce wa alaikum assalam kawai wannan shine abin da ibnu qayyim ya rinjayar saboda haka in sallama mai kyau ne ka mayar masa mai kyau ba wani iskali a ciki idan kuma mara kyau ne ka ce masa wa alaikum sannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwayan bukhari da muslim yace haqqul muslimi ala muslimi khamsu haƙƙin musulmi akan musulmi biyar ne akwai raddu salam miyar masa da sallama in ya maka sallama wajibi ne ka miyar masa akwai iyadatul marid da mara lafiya in ba da lafiya ka ka gaishe shi haƙƙin sa ne matukar kana mu'amala da shi ya san ka kasan shi na akwai ittiba'ul janaiz in ya mutu ku gawansa ka je ka gawansa zuwa makabarta sannan da ijabatu da'awa wato in ya kira ka ka zo ka ci abincinsa ka je ka ci shine ma'anar da'awa ba wai in ya kira sunanka ka ce na'am ba ya jefa abincinsa mai dan kyau ina son ka zo ka ci to idan baka zo ka ci nan ba bai zai ji daɗi ba saboda duk mutum idan karimi ne wato mutum ne karimi mai daraja to idan ya jefa abinci yana son mutumin kirki ya zo ya ci idan ya gayyace shi bai cin ba kuma zai taba jin daɗi ba zai ji daɗi ba to kaga shi yasa idan ya gayyace ka har ya ware kawa ne ka zo ina gayyata ka cin abinci gidana kuma ya yi abincin don kai to haƙƙinsa ne ka je ka ci abinci domin idan ka je ka ci ka daɗaɗa masa idan baka ci ba kuma zai ji babu daɗi kila ma abincin ya zama asara baka ba shi haƙƙinsa ba sannan da tashmitul atish shine wato gaida mai atishawa idan mutum yayi atishawa ce alhamdulillah sai ka ce masa yarhamukallah shi kuma sai ce Allahu, wa yuslihu balakum wannan duk koyarwa ne irin na addinin musulunci atishawa sai ka ce alhamdulillah na gode wa Allah domin wani abu ne ka ce da wanda ya dan dame ka shike nan wanda yake kusa da kai ce Allah ya ji kanka Sai kuma sai ka ce Allah ya shirye ku ya gyara halayen ku ya gyara muku zuciyanku kaga atishawa ta jawo addu'o'i da yawa ga godiya ga Allah ga addu'a ga wanda yin ga kuma addu'a kuma ga wanda ya gaida wanda ya yi kaga wannan duka koyarwa ne irin na addini musulunci don shawa daga Allah ne amma idan hamma ne aka ce ka toshe bakinka daga shaitan ne shi kuma lokacin da kake shaitan tariya yake maka aka ce ka toshe bakinka tafin hannunka na dama ko bayansa ko da bayan hannunka na hagu amma ban da tafin hannunka na hagu saboda yana zuwa wajen kazanta duka wannan karantarwa ne irin na addinin musulunci to hadisi ya tabbata a cikin riwayar muslim kuma a cikin wato haƙƙin musulmi akan musulmi sai ya ce sittin guda shida ne bambancin wannan da wancan shi wancan sai ce wa idza laqitahu fasallim alayhi maimakon mai da sallama yace in ka hadu da shi ka masa sallama sani kai masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ka mutunta shi duk wanda ka hadu da shi ka masa sallama ka mutunta shi duk ka da mutum ka wuce ba kamar sallama ba wannan walakanci ne a ladduba irin na addinin musulunci ko ya maka sallama ba tare da ka amsa ba tare da ka miyar masa ba ka walakanta shi wannan ne ma fi zama walakanci ya kamata mu dinga lura da irin wayannan abubuwa na addinin musulunci akwai falala a cikinsu kuma akwai nuna yan uwantaka na addinin musulunci a cikin irin waɗannan abubuwa ɗin idan ba ka yin su to gaskiya ana jin haushinka ko ka sani ko baka sani ba wanda kake mu'amala da su suna jin haushinka don ba ka musu sallama ko kuma ba ka mayar musu da da sallama ɗin sannan abin da ya ƙara a hadisi a riwayan yace wa idza saka fansahu idan ya nemi nasiha ka masa nasiha abin da ake nufi in ya nemi alherinka ka masa in kana da iko don nasiha shine iradatu jumlatil khair nufin alkhairi shine nasiya ba wai sai wa'azi kawai ba ko bashi yake so kana da hali ka bashi Kana neman taimako a wurinka na wani abu ko ta alfurma ko zaka jagoranci wani al'amarin sa ko zaka masa uh, wata abin nan zaka iso zaka masa iso a wani wuri ya samu wani abu duka ce wannan yana cikin babin wato nasiha duk yana cikin babin kyautatawa haƙƙin musulmi ne akan akan musulmi yayi masa wannan din sannan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah ayyul islami afdal a cikin dabi'un musulunci wanne yafi manzon sama ta ce an tudi ima ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci fi sabilillah wannan yana daga cikin makarimul akhlaq marwaci bai zai iya ba kikkiawan dabi'a ne sannan kuma ka dinga yin sallama ga wanda ka sani ga wanda baka sani ba in dai mutum musulmi ne ko baka san shi ba sai assalamu alaikum musulunci yana son wannan ɗabi'an abu ne mai muhimmanci idan ne yake zuwa yana shiga cikin mutane ke nuna maka bai bambancin aƙidanka da na wani ko wasu ka da na wani shi nan sai ka zama bara ka yi sallama ba sai mai irin ka ko tsarin ka ko aƙidanka alhalin dukkaninku musulmi ne duk musulmi kuma ana masa sallama kuma yayi sallama da a amsa wani ma kiran iri ɗaya ne ƙungiyar ne ba ɗaya ba kawai amma bai zai maka sallama ba kuma idan ka masa sallama zai amsa maka ma wannan duk shaidan ne yake bada al'umma sai ka masa sallama kawai sai kawo magana kawai dare ko ya zo wurin kai kawo maka magana bai zai maka sallama ba kaga wannan ya nuna bai yadda da musuluncin ka ba wannan ba ɗabi'a ce irin ta addinin musulunci ba ko baka san mutum ban ya maka sallama ka ce alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sannan haka na hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah ta sama yace wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu wala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum manzo Allah ta yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ko ba za ku yi imani ba sai kun so juna sai ce ba zan nuna muku abun da in kun yi shi za ku so juna ba yace ku dinga yaɗa sallama a tsakanin duk wanda kake wa sallama zai je yana son ka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ana yi wa juna sallama to soyayya tana ƙara shiga a cikin zukatan muminai kuma wannan din shi ne zai sa imanin ka tabbata sannan kuma ya kai ka aljanna nan abubuwan ana ganin kamar abu ne da aka taso aka ga ana yi sai ga ana daina su ba a kokarin tabbaka su har su zama ba wani abun da za a kula da su bane amma kuma suna da daraja a wajen ubangiji subhanahu wataala so da ka sai ka yi su da kyakkyawan niyya sai ka ka samu matsayi a wajen ubangiji ta'ala da sababin su sai Allah ta'ala ce Allahu la ilaha Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ومن أصدق من الله hadisa. ubangiji ta ce Allahu la ilaha illa huwa Allahu Allah lafzul jalala kenan ubangiji subhanahu ta'ala mu sani la ilaha illa babu abun bautawa da gaskiya sai shi la yajma kuma sai ya tattara ku ila yawmil zuwa ga ranar alkiyama la raiba fihi wanda babu shakka a cikin ta tabbas za a tashi duniyar nan yi tashi alkiyama wa man asdaqu min haditha akwai wanda Allah gaskiyar magana ne babu ba wanda ya kai Allah gaskiya to tabbas alkiyama da ta tashi Allahu la ilaha illa huwa kalmar shahada kenan la ilaha illa huwa inna inna addinin musulunci wa ilahukum ilahun wahid ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'anan la ilaha illa huwa la ma'budu bi haƙƙin illa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ko da a ce ana bauta wani abun to ana bauta masa da ƙarya ne ma'ana bai cancanci a bauta masa ba ƙarya ne bautansa ubangiji ta shi kaɗai ya cancanci a bauta masa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al wa anna Allah huwa al kabir Allah ta'ala shine gaskiya shine abun bauta da gaskiya duk abun da ake bauta ba Allah ba to ana bauta masa da barna ne ba da cancanta ba Allah ta'ala <clears throat> ne madaukaki kuma ne mai girma saboda haka mu Allah ta'ala shi kadai mu tabbaka wannan kalman kamar yadda ta zo karka yadda ka bauta wani abu daban ba ubangiji ba subhanahu Ta'ala. sai Allah ta'ala yake la yajma annakum ila yawmil qiyamati wallahi Allah sai ya hada ku ranar alkiyama la riba fi babu shakka wato akwai ranar da duniyan nan za ta kare a a hada mu a ranar alkiyama ranan kana ga kaman yau ne gobe kanka ka ankara zaka ji kai ka shige ta kawai don laraba sun ce wa kullu atin wa kullu atin qarin abu mai zuwa to akwai yake shi yasa ma Allah ta'ala ce ata amrullahi fala tastajiluhu al'amarin Allah ya zo fala tastajiluhu kar ku yi gaggawan sa kar ku yi gaggawan sa yanzu yanzu nan zai zo kenan ya riga ya zo ai shikenan wato duk abin da zai zo kamar ma ya zo ne musamman al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ata amrullahi fala tastajiluhu lokacin na karanta ta wani lokaci na karatu a Kano wani wani wani aran mai zo jarraba ni yace ata amrullahi fala tastajiluna ne ko fala tastajiluni kai faɗi haka yace fala tastajiluna ne? ai ba a cewa fala tastajiluni kaga fala tastajiluhu tastajiluna kaga in larabci kawai ka iya baka haddace qur'ani ba yake tasajiluna to da ka ko ya so ya gwada haddan ka ne ana yake gane me me me hadda kaga fa la ajilu kaga baka faɗi harafin harafin ƙarshen ba to al'amarin Allah ya zo fa la fala ajilu kar ku gaggawan zuwan sa yanzu nan ya zo kar ma kai to na kaman gashi nan ya zo ya me ya zo ma kawai ya riga ya zo ne kawai saboda haka Allah ta'ala zai haɗa mu a tashin alkiyama wato wannan kamar yadda ya zo a cikin suratul taghabun yawma yawma yajma'ukum li mai jam'i zalika yawmut taghabun ranar alkiyama ita ce ranar da Allah zai tattara bayinsa kuma ita ce ranar kamunga ranar duka an ce, ranar da za ka yi nadama ina ma ka bauta wa Allah ta'ala ko kai mutumin kirkin ya kai nadama ina ma da ka fi kayi kayi ibadan fiye da haka kuma tattara nan fa ba wai cikin sauki bane fa wuta ne za ta dinga koro mutane har sai ta kai su farfajiya alkiyama kamar yadda zuwa hadisin manzo Allah ta sama wa akhiru zalika narun tatrudu an-nasa min adnin ila al-mahshar daga adan za ta dinga koro mutane daga yaman tana kai inda za a yi tashin alkiyama ne kuma hadisi yace tabitu haythu batu wa taqilu haythu yaqilun inda suka kwana wutan ta kwana a wajen inda suka yi kailula suka yi hantsi wutan ta sake yin hantsi a wajen haka za ta dinga bin su tana kora su kowa sai an tattara shi an wannan wato ranan a cikin suratul kafi ubangiji ta lati ah, wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-arda ba'izatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ranar alkiyama ita ce ranar da za a tafiyar da duwatsu sai kaga duwatsu suna ta tafiya kaman gajimare kafaffun duwatsun nan za ka ga ƙasa ta bayyana ba komai a kanta yanzu ba akwai gidaje da mutane ba da bishiyoyi sai ka ga ta babu komai ubangiji ta ya ce sai mu tattara su ba za mu bar ko da mutum ɗaya ba za a haɗu a wuri guda duk inda mutum yake da wanda yake china da wanda yake america da wanda yake australia da wanda yake nigeria duk gaba ɗaya za a zo a haɗu wuri ɗaya gaba ɗaya a duba wannan al'amari akwai tashi hankali a cikinsu yanzu ina aka ce yan nigeria kawai su haɗu wuri ɗaya ko mutanen lagos kawai aka ce su haɗu ko kano su haɗu wuri ɗaya wani irin cinkirin da za a yi na a cikin duniyar gaba ɗayan ta haɗu a waje ɗaya gaba ɗaya ubangiji ta dace wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra za a jiro da mutane wa ubangiji ta'ala suna sahu sahu a jera su za su zo kuma su su ku kamar yadda ubangiji ta'ala ya halicce su wato hufatan uratan gurla inda ka zo duniya aka za ka tashi lahira ba ka da riga baka da kaciya baka da takalmi don dama haka ka zo kamar yadda manzo sun ce innakum satusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan qulla za ta shi qur'ana kiyama kuna marasa takalmi kuna tsirara kuma ko kaciya ba ku da shi kowa haka zai tashi tsirara ranar alkiyama har Aisha radiyallahu anha ta ce wa manzo Allah sama ta ce ya rasulullah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd ya rasulullah maza da mata shashin suna duba shashi haka za a daji sai maza sa ce la yamna tasuddiq al'amru ahammu min zalim al'amru shaddu min zalim al'amarin ya wuce nan shaddu min an yanzura babuhum mai labar al'amarin ya wuce a ce wani ya kalli tsiraitin wani to ma zai ga ina ma ta kanka ma kake yi kullum rin yau kowa yana da abin da ya sha masa kai ba za ka kalli ma wani tsiraicin wani ba cikin hankali ne kawai ana cikin tashin hankali ai ko a nan duniya ka shiga tashin hankali wallahi kuma ga mace tsirara ba kai ta kai sha'awanta ba idan kana cikin ta tashin hankali ba za ka yi sha'awar mace ba ko tsirara ta maka da na firgitan alkiyama firgitan tashin alkiyama ina za ka zai kana kallon tsiraicin wata mata wannan shine abin da ke jira mutane to amma kafurai ba su yadda da shi ba shi sai Allah ta'ala ya rantse sai ya hada su su sun yi inkarin ranar ne gaba ɗayanta suka ce ba wata alkiyama za ta shi in an mutu an balbalce shi an balbalce za'amal ladina kafaru allam yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir kafirai suka ce ba ni tashi alkiyama da za a yi Allah ta'ala ce wallahi sai an tashe ku kuma sai an ba ku labarin abin da kuka aikata a duniya kuma wannan abu ne mai sauki wajen Allah to ai da babu duniyan ta san ta zai yi matsala yanzu gina gida shi yafi wahala ko rusa shi sai kai shekaru kana gina gida in an tashi rusa shi a sati ɗaya za a buge shi kawai wani ma kwana ɗaya za a rusa shi gina duniyan bai wahalar da ubangiji ta ala ba sai bai gagari Allah ba sai tashin duniyan don ya tashe ta ubangiji ta ala ce mai sauki ne kuma za ku gani a wata sura ya ce awalam yara al'insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khashimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim wai mutum bai ga yadda aka halitta shi bane an adam Allah ta'ala halitta shi daga nutfa digon mani wani kazamin ruwa ne mai rauni amma kuwa sai gashi ya zo yana jayayya da Allah yana cewa alkiyama ba za ta tashi ba ina ta buga wa ubangiji ta'ala misali ina ta buga masa misali ba wani tashi alkiyama da zai tashi wai wa zai raya kashi wanda yake jijjikeke ba mutum ya rufe a kabarinsa ya zama kashin ma ya ya mashi wai wa zai iya sa, haka suke cewa Allah ta'ala ce wanda ya halicci kashin bayan da babu shi shine wanda kuma zai tashe shi kuma shi masanin halittarsa ne gaba ɗaya babu da ke buya masa wannan ayan ta sauka lokacin da Ubay bin Khalaf ya zo ya samu manza sama da ya dauko kashi wanda ya diddige zai ramar masa shi a gabansa yake atab'asu anna rabbaka yab'asu hadha kana riya wai ubangijin ka zai tashi wannan ya ramar masa kashin ya ce kana riya ka zai tashi wannan ya ce na'am ya ba'asuka summa yu'azzibuka manzo sama ya ce zai tashe ka kuma ya azabtar da kai mana kai ma haka za ka dawo kuma ya tashe ka kuma ya azabtar da kai to wannan shine halin da kafirai suka shiga ai da sun yi mai da tashar kiyama da sun bauta ne wanda wani lokacin ayyukansa sai su nuna kamar ma bai imani da kiyaman ba ita ma za a yi tashin alkiyama da abubuwa da Allah kaman ya manta da mutuwa kaman ya manta da tashin alkiyama ina wa mutane irin wannan kaman wailu lil mutaffifin alladhina idza wa idza qalu wa idza qaluhum aw wazanuhu yukhsirun وهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم azaba ta tabbata ga masu tauye ƙara in za ka saya a rage wa'in nan kan ba sa da san za a tashe su ranar ga mai sabon Allah kamar ya manta da tashin na yi anan lahira ya karrama bakonsa falyukrin tarahu ya karrama wato ainihin makwacinsu wanda ya imani da Allah da ranar lahira da faɗi alkhairi ko ya shiru ma'ana ka ranar lahira da faɗi alkhairi da umarni nan gani yake kawai in an mutu an fuskalce ni amma kai ba haka bane kuna da bambanci saboda haka ka ji tsoron Allah ka gyara halayenka wannan ranan tana nan tana zuwa babu shakka Allah ta'ala ya ce fa malakum fil munafiqina fi'atayn فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وبنجي تعالى فما لكم في المنافقين فئتين me ya faru da ku kuka rabu kashi biyu dangane da sha'anin munafukai ranan da aka yi yakin Uhudu? wallahu arkasahum Allah shine ne mai da su baya ba su je yakin ba bima kasabu wato ɗan kana da wani mummuna aiki sai hana kai wa Allah ta'ala ta'a manzo ma ya fita da mutum dubu za a je a tinkari kafuran makka amma da aka kama hanya kafin a je Uhudu munafukai sai suka juya munafurcin furcin ke cikin zuciyarsu nan ba za su iya zuwa su yakin ba dole suka juya idan kana wa Allah ta'ala ga ayyukan bayan Allah suna kiyamun laili kai ba za ka iya ba suna azumi na tsadawu'i ba za ka iya ba suna kai eh, da dukiyansu fi sabilillah bayan Allah ba za ka iya ba suna zuwa jam'i ba za ka iya alheri sai ka ga ƴan uwanka na yi kai kuma ka kasa yi me yasa saboda zunubanka ma'asillahi in kasurat alayka tasuddu alayka sudalin bi'asi sai ya zama kawai ba za ka iya ba shi yasa daga magabata idan mutum zai koka baya wani aiki na alkhairi sai su ce masa kaje kai ta istighfari kaje kai ta istighfari ka kasa kiyamul laili jiya a ah, to akwai laifin da ya hana kai kaje kai ta istighfari wani in da ya kwana bai kiyamul laili ba ya makara ko ya kasa tashi in gari ya waye sai ta tunanin wani laifi yi wa Allah ne ya kasa tashi ya yi nafi da daddare sai ya gano laifin in ya gano shi ta tuba ya ta tuba ya ta tuba zuwa ga Allah ta'ala saboda gobe kada ya kasa tashi to shi sa Allah ta'ala ya ce sun kasa zuwa yakin Uhudu bima kasabu an maida su ne wallahu arkasahum Allah shi ya maida su bima kasabu saboda munanan ayyukan da suke yi Allah ta lati a turiduna an tahdu man adalla Allah yanzu za ku kuna nufin za ku iya shiryar da wanda Allah ya batar ne ba za ku iya ba wa man yudlillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka taba samun tafarki na shiriyansa ba sai dai Allah ya kaddara masa shiriya duk wanda Allah bai kaddara masa shiriya ba duk yanda kai bai zai shiryo ba duk wa'azinka duk iya wa'azinka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai wanda ba su imani da shi ba har suka mutu to anan ubangiji ta'ala yana gaya wa muminai habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a lokacin da aka zo za a tafi yakin hudu bayan an fita bayan gari da muna bukan sun ya kokarin su kar a fita manzon sama ya ce a fita bayan ya yi shawara da sahabbansa suka ce a fita kawai a je a tare su a Uhudu don manzon sama ya bada zaɓi biyu ne ko sai a je a tare su a bayan garin madina ko a zauna a cikin garin madina idan sun zo a laɓe a kororo kororo lungu lungu duk kafirin da kuna kawai sai a ɗauke shi to galibin sabai sai suka ce ya rasulullahi gara a fita yakin nan a gwabza musamman waɗanda ba su je yakin badar ba suna jin haushin wannan abu Idan manzo sama sai karɓi ra'ayin wanda suka firin rinjaye wanda akwai su abubakar a ciki manzo sama ya je ya sanya ya je yana shiryawa ya je ya sa rigan yakin zai fito amma munafukai sai suka kama wani gunaguni ai wannan kun tilasta manzon Allah ne ba fa ka yake so ba ya za ku za ku sa masa ra'ayi so fa yake a zauna a gida ko kun tilasta masa nema wato ainihin zai zai fita yakin nan su abin da suke so in an zauna a Madina za su je su shiga dakunan su su kulle bari a gane sun fita yaki ko ba su fita ba shikenan manzo Allah yana fitowa sai Sa'ad ya tare shi ya Rasulullah kar ya zama na fa mun mun saka kai abin da ba shine kake so ba kuma lokacin ya sa rigan sa sai ai ba zai taɓa yiwuwa ba ga annabin Allah ya sanya rigan sa kuma ya cire ta sai Allah ya hukunci tsakaninsa da abokanin sa yace ba yanda za na sa rigan yaki kuma in koma ba ai yaki nan ba shike yace a fita kawai aka fita amma hanya da suka hango wahala sai Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukan kenan sai ya dinga kamfan ɗinsu yana ta dawo ra'ayinsu wai ai shi manzo Allah ma tilasta masa yi tilasta masa yi fa akan me zamu je mu kashe kanmu yakin da ma dole aka sa shi ya fita sai dinga ɗiban su dama su dutse suka fita sai da ya janye mutum ɗari uku ɗari uku sulusin ainihin tawaga kashi ɗaya cikin uku ya janye ta manzo sama ya tafi da mutum ɗari bakwai haka ya zabje su gaba duk fawai nan wai munafukai ne fa ka san an yi gwagwarmaya kenan ba karamin gwagwarmaya aka yi ba addinin musulunci wa'annan suna cikin ku suna muku zugon ƙasa suna kaiwa kafirai labarin ku kuma ba yanda ka iya da su ba za a iya kashe su ba za a ce ya kashe sahabbansa an san su kuma an san wasu daga cikin su haka ainihin wato ainihin suka yi irin wannan su sahabbai suka kawar cewa to yanzu mu kashe su ne ko mu kyale su shine ma'anar sun zama wato jama'a guda biyun kenan fama lakum fil munafiqina fi atini da uka zama jama'a kala biyu dangane da abin da ke su shine ubangiji ta Allah ya ce ai Allah ne mai da su ai ai ai shahada daraja ne sai munafiki zai je same ta ina in kai kana ibada Allah ne ya taimake ka kake ibada Allah ta'ala ya ce kuna son ku badda ai ku shiryar da wanda Allah ya batar ne ai duk wanda Allah ya batar ba kai ta shiryar da shi ba a cikin suratul ma'ida ubangiji ta ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah yake son ya fitinar da shi yayi kafirci ko shirka ba ita ka mallaka masa wani abu wato wannan fa shi yasa aka ga duk wa'azin da ake wani a bayan kunne zai kyautewa. ba zai ji ba a buga a buga ba zai karbi musuluncin ba. babu yadda ka iya manzala ta sama ma yayi yayi akwai wanda basu karba ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ta'ala yake masa ya rasulullahi ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama ka buga ka buga ba yanda bai ba Abu Talib ya musulunta bai musulunta ma akwai manya-manyan kafirin da yake zuwa wurinsu ya yi musu wa'azi da nasiha don su musulunta saboda in sun musulunta sauran ƙananan za su biyo baya amma ina ba su musulunta ba haka zai haƙura ya jale su saboda abun ba a su yake ba yana hannun ubangiji ne subhanahu wataala to kai ma mai wa'azi mai nasiha abun ba a hannun ka ba yana hannun Allah ne in Allah ya cusa masa imanin sai kaga ya karba in Allah ya cusa masa shiriyan a zuciyansa sai kaga ya karba in bai cuta masa ba kuma duk inda ka ji ka je ka dawo baka yi saka shiryar da shi ba alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah mu gode wa Allah ta'ala da ya shiryar da mu akan musulunci ba don ubangiji ta'ala ba da ba za mu samu wannan shiryan ba ba don Allah ya maka gidar dogo ba wallahi baka yi saka imani ko ba ka yi sallah ba ba za ka yi azumi ba wannan falala ne daga wajen ubangiji ta'ala wanda ya waje ba mu gode wa Allah a kanta kuma Allah yana son mu shi ya sa ya ba mu shiryan Abdullahi bin Rawaha yana cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina wal mushrikuna qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan alaina yana cewa ya Allah ba don kai ba da ba mu shiryo ba da ba mu imani ba da ba mu yi sallah ba da ba mu yi sadaka ba da ba mu yi zakka ba duk abun da kaga kake yi na kirki to ubangiji ta'ala ne ya taimake ka kake yin wannan abu amma Allah bai taimake ka ba za ka iya yi ba to zai na cewa ai ni bawon Allah ne mutumin kirki ina daga nan ka lalace kawai قالت الأعراب آمنا قل kullan tu'minu walakin qulu aslam in ga mutum yana alfahari yana cewa shi mutumin kirki ne to ba mutumin kirkin ba ne don Allah ta ce ana bi mani taka za ka mutum kirki ɓoye kansa yake yake yi ima wanda manzan ma ya ce wa sai na umar du'a ba ta abi bane ta ne sai na umar yana tambaya yana tambaya duk aikin hajji an zo da ƙayyaman sai ya siffanta shi akwai abin ina uwaisu ina uwaisu ha wannan mutumin miskini sai sai eh, sai shi din dai wata na yazo aikin haji yace manzo sun ya ce inna da kai kami ne addu'a shike ne masa addu'a da ya koma sai aka gano shi cewa ai shi din wali ne sai ana zuwa wurin sa ana ta neman addu'a da albarka da ya ga zai zama fitina a cikin mutane a Yemen wallahi kaura ya koma wani gari ba a san ma inda ya koma ba har ya bar duniya amma yanzu in a yanzu ne mutum ba shi ne ya samu jari ba ka zo ga inda albarkan take ka zo ake kuwa wannan yi albarkan ma kai ne fa za ka kawo albarkan fa amma yana cewa nan ne albarkan take ka kawo kuɗi wai a kwashi albarka kuma alhalin kai ka kawo albarkan don kuɗin naka ne albarkan ina albarkan take wancan taimu ne sai ka kawo kuɗin a yi addu'an bukatan ba ta biya ba gobe ma kuma ka sake kawowa to ina albarkan take a wurin ka take kaga wannan fuwan nayin kenan ko mutum ya zai buga wani katon rawani da alkebbansa da wasu rigunansa guda uku manya-manya ya zai zauna a kan buzu da carbi katon carbi wai shi shehi ne ko waliyi ne haba malam ka bari mutane su faɗa ma sai ka bayyana duk wannan ne ba ne ba ne kawai zai zama shi ba mu'amala da jama'a ba zuwa jam'i ba ma zuwa juma'a wani wani ko jam'i ba ya zuwa sai dai kai ka zo a shafa kanka a maka addu'a kuma ka ajiye kuɗi don Allah in yana da karama sai ya karɓi kuɗin ka ya maka addu'a kawai ka tafi sa ta kawo masa kuɗin ba kawai sai dai dinga baka ba in ji akwai albarkan kawai kana zuwa sai dai bi kudin ya baka ta ah, ni ba na son ka fito ila zan maka addu'a ga wannan ka je ka jalabta kafin nan amma ina to mutane kuma galibin su ba sa ganewa ba a ganewa sai a rudu da irin wannan abu wallahi in bawan Allah ne gudun mutane zai dinga bi zai yadda ma ka gane ba ina ta iya kokarin sa sai ku ku gane kuna faɗi amma ba zai yadda da irin wannan 49 da ake yi ba ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana cewa shiriya a hannunsa take kuma mu neme ta a wurinta a wurinsa mu dinga cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ta'ala ka shiryar da mu ta farki da daidaici sai Allah ta'ala ce waddu law takfuruna waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وبنجي تعالى waddu law takfuruna munafukan nan sun so da kuma ku kafurta ku zama ɗaya da su ku tafi wutan jahannama tare kama kafaru kuma yadda su ma suka kafurta fatakunu na sawa'a sai ku zama daidai wa daina mutum da ya lalace sai yake neman wasu ma su lalace irinsa kafurai haka ne suna neman kowa ya Bai hude, ina son ka zama bai irinsa ka zama lalace irinsa domin ku je ku samu ku je ku haɗu a wutar jahannama abokanin mutuwa yake nema Shaidan da Allah ta'ala ya tine masa shi ma kai ta kwasan jama'a ya je shiga wutar jahannama shi kare saboda haka mutumin banza ba abun yadda bane waddu law takfuruna kama kafaru sun so da za ku kafurta kuma ku bar addinin musulunci kamar inda suka kafurta fatakununa sawa'a sai ku kasance daidai wa daida da su Allah ta'ala ce fala tattakhizu minhum awliya kar ku rike masoya a cikin su munafiki ka dauke shi shine abokinka kar ka yi shi hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi imani sun yi hijira tsakanin su da Allah sun koma garin Madina an tabbatar da imani su sannan nan ne za ku rike su a matsayin abokane fa in tawallau idan suka juya baya fa kuzuhun ku kama su wato suka bayyanar da kafircin su kirkiri wato an aje munafurcin ma an fito kolo kolo kawai kafurci ne kawai Allah ta'ala ce faquzuhu ku kama su a wurin yaki wa qatluhum ku kashe su haitu wajadtumuhum duk inda kuka same su ko da a harbi makka ne ko a cikin ɗakin gaba ne ku kama su ku kashe su kawai wala tattakhidhu minhum waliyan ka ku riki wani a matsayin masoyi mai dibintan al'amuran ku wala nasiran ko mai taimako kafuri mai zai iya maka ba abin da zai iya maka Allah shine majibincin mu'mini zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah shi ne yake jibinta al'amuran wato ainihin mu'min nan, ubangiji ta'ala yana gaya mana wato halin kafirai da kai. sai ka gaina maka abu kamar wani yana son ka ina ba son ka yake yi ba yana son ka kafurta ne kamar yadda shi ma ya kafurta kuma ba zai taɓa yadda da kai ba sai ka kafurta ne ko da a ba ya nuna yana tare da kai amma zuciyarsa ba da yawan kamar yadda Allah ta ce walan tarba an kaje walan nasara hatta a millatahu sai ka dawo kan addininsa zai yi kawai da shi haka yadda ke zama shi ne shi shi ne cocewa ya je daurin auren wai abokinsa wani ya lalace wannan wai na da wani aboki mutum sai kira ne ko ina min tambaya wai na da wani aboki ne kirista wallahi zai aure ko shi ne ya zuwa coci daurin auren aboki ko kunya ba ka ji dama ya maka shi ka ce mana da mamman ji wanda ba musulmi ba a kasuwa ta ko a gida kaga wannan kan ne ta da ko ni ko ni koma na amma wai aboki na wai abokantakan har ta kai ga za ka je zai je sa ka je sa ka gidan giya ko ko ko ko kuma wuraren da ake kiɗa da rawa ake nuna tsaici kaga shikenan ya lalata ka kenan manzo sun ce almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana kan addinin abokinsa ne ka duba wa ya kamata ya zama abokinka ba kowa da kowa wa kulli salihina akan wa khillan wa kun an kulli fahishati jabana ka zama aboki na mutanen kirki bayan Allah na gari ka zama mai tsoron sabawa Allah me yake ka coci wa yawma wa yawma abdu zalimu ala ya yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula so da haka kaga shedan ne zai kadda abin nan kafuri ne zaka yi abokantaka da kake shi ya kau da kai daga addinin musulunci mai da kai wani abu daban sai ka je daira ka dinga nadama me yasa ma ya zama abokin ka ina ma ka riki farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedan ya tabar da kai ka je ka rike su a matsayin masoya to abinda ubangiji ubangiji ta alama mahalicin su wanda ya san abin da ke cikin zuciyansu shine yace waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'a su abin da suke so ku kafurta kamar yadda su ma suka kafurta ku zama ɗaya to kaga abokan ta ka taimuni kenan Taimuni. a cikin abin nan suratu ali imran ubangiji ta cewa wa duma anittum qad badat al min afwahihim wa ma akbar Allah ta'ala yace sun so abin da zai wahalar da ku ne abin da suke son su bata maka imaninka da ɗabi'arka ka zama irin su ai don ka sha wahala a lahira ne annan duniya ma ka sha wahala tun kafin lahiran abinda kafirin suke so kenan kuma Allah ta'ala ya ce fadiyan ta bayyana a bakin su ma abinda zukatansu suka boye kuma ya fi girma abinda suka nuna na kiyayya a baki abinda zukatansu suka boye ya fi girma duk fatashin hankalin da ake ciki a garuruwan musulmi a duniyar yau wallahi yahudawa ne suke kunna wutan abun kafurai ne su suke tsoro yan ta'adda gindi shine ta'addancin yake karewa saboda ba a kasashen su ake ba a kasashen musulmi ne ku ya ku su zuga ku ku dinga kashe kawunan ku suna taimaka muku da abinci da kuɗaɗe duk abin da kuke so za su muku sai su zagaya kuma suna wai za su sasanta ku ya ne ya ne kar ku zauna lafiya ina ina soyayya a wurin ba don waɗannan mutane ina suke samu abincin da suke ci ina suke samu kudaden da suke abin nan kashewa amma su ne za su je su basu a je a ai ta kashe musulmi suna nan suna jin daɗi kuma su masu kisa ko kuma ku yi yadda za ku yi ku lafar da wannan abu ba za ku yi a ba saboda sun yi shi ka sha wahala to haka ya? ce fala tattakhizu minhum awliya karka yadda karku kar ku rike su a matsayin abokanai kar ku yi kawanci da su in yi hijira shi shi zai samu kai mumini ne Allah ta'ala ce fa in tawallau in suka juya baya suka fito a ɓolo-ɓolo suka yi kafurcin ubangiji ta ce ku yaƙe su kawai fakuzuhun waktuluhu ku kama su kuma ku kakkashe su haisu wajen tumuhun duk inda kuka same su saboda sun bayanar da kafurci buki ana barin sa saboda kada kafurai su ce ana kashe musulmi tun da ya nuna shi musulmi ne amma ya bayanar da kafurcin sa shikenan sai a kashe shi duk inda yake ko a haramin maka yake ko a ina yake ba za a kyale shi ba domin shi ɓarna ne a cikin al'umma da haka da da sahabbai ba sa yaƙi ba an ci galba a kansu ba a buge su yadda ake so da aka ba su umarni aka kekere ni a yaƙin badar a uhudu a abin nan a Azab a abin nan a fatahu makka daga nan musulmi suka samu ƙarfi dama ta inda za su samu ƙarfin kenan to amma idan aka ce a an zauna kawai sai abin da suka yi sun za su jagoranci duniyar musulunci ta ta ina musuluncin zai yi yanzu abubuwa nawa aka lalata mana na addini ana fakewa da guduma ana harbin karsana sai abinda za a faɗa a fili ba shi bane ko wani abu a ƙasa don alalata muku alalata muku addini ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah Allah ta'ala ta kar ku rike su a matsayin wato ainihin masoya ku rike su a matsayin makiya sai Allah ta'ala ce illal ladina yasluna إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ۖ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا عليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Ubangiji ta lace illal lazina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun duk inda suke ku yaƙe su inda sun bayyana da kafurci amma sai waɗanda suke saduwa zuwa gare ku wanda suke saduwa zuwa ga mutanen da akwai alkawari a tsakaninku da su akwai wanda aka kulla alkawari na amana cewa babu yaƙi to wayannan kan ajale su tun da riga an yi alkawari kuma za a cika wannan alkawari sai dai idan su ne suka warware to waɗannan su kada ku yaƙe su domin akwai amana Auja ukun ko kuma sun zo muku ne hasirat suduruhum zukatansu suna da kunci an yi katilokun su yaƙe ku wato an tilasta musu ne aka kawo tsorin yaƙin domin su yaƙi musulmi to su ma wannan kada ainihin ku yaƙe su au yi katilu ƙaumahun kuma ba sa son su yaƙi mutanensu amma aka tilasta musu sai sun zo sun yaƙi wato ainihin mutanensu to wannan kada wato ainihin ku yaƙe su a nan ubangiji ta'ala yana magana akan wato kafirai waɗanda aka kulla amana da su su ko da sun bayyana da kafircin su in dai ba su warware amanan ba ba su yaƙi musulmi ba su ba a yakan su sai Allah ta ce qatul ladina la yu'minu billahi ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من hatta أوتوا الكتاب حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون saboda ana yakan adal kitabi idan ba su ba da jizya ba in sun yadda sun ba da jizya babu yaƙi tsakaninsu da musulmi to ba za a yaƙe su ba to lokacin da aka yi sulhul hudubiya a lokacin an yi yarjejeniyan cewa duk kafirin da ya musulunta ya zo wajen manzala ta salama to ba za su yaƙe shi ba duk mutumin da ya baro manzala sama ya zo wajen kafirin makka nan ma ya samu aminci manzala sama bai zai taɓa shi ba haka aka yi wannan yarjejeniyan to in ka ji an ce maka ba za a yaƙe su ba sai dai in sun shiga cikin wannan yarjejeniyar da aka kulla wanda daga ba kuma sun warware ta aka je aka yi wato ainihin wa maka aka yaƙe su aka aka fatattake su sannan kuma sai dai idan waɗanda dama su ba suna son su kashe musulmi ba ne tilasta musu aka yi daga garin makka aka kawo su wurin yaƙin to nan kar ku yaƙe su kamar yadda ya faru a yaƙin badar irin su al-abbas babban manzala ta sama dole aka tashi sai ya zo yaƙi badar ya yaƙi musulmi amma ba wai son sa bane shi yasa manzala sama ya ce kar a kashe shi a kama shi kawai a matsayin furzunan yaƙi kuma kamo shi aka yi mutane biyu suka zo an kamo abbas wannan ya ce ni na kama shi wannan ya ce ni na kama shi abbas ya ce dukkanin ku bawan da ya kama ni ni wani mutum ne mai fararen kaya ya kama ni ya ce ni na kama ka suna jayayya manzo Allah ya ce dukkanin ku kuna da gaskiya shi yana da gaskiya ba kai bane don mala'ika ne kama shi sai miƙa maka shi kai ma kana da gaskiya cewa ka kama shi don mala'ika miƙa maka shi Allah ta'ala saukar wato ainihin mala'iku sun ce musulmi yaƙi a yaƙin wato ainihin badar saboda da haka duk wanda tilasta masa aka yi aka sani shi baya son ya kashe musulmi to wannan sai sai musulunci ya dauke cewa a yaki shi sai a ce to wa'annan ku kyale su tunda su ba ba son yaƙan musulmi suke ba an tilasta musulmi Allah ta'ala ce walau sha Allah da ubangiji ta'ala ga dama la sallatahum alaikum da tsaya wato tsora su a kanku falaka talukun sai su kashe ku kuma su yi nasara a kanku wato ubangiji ta'ala shine ya ba mu karfin da har muke iya yakan kafiran mu ci galba a kansu amma Allah ta'ala ce da ya ga dama da sai tsora kafurai akan musulmi su kuma su ci garba a kansu wato wannan shi nuna shi wannan yaƙi in kaga an yi nasara taimako ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala amma idan Allah bai taimake mu ba ba za mu yi nasara ma saboda haka wa taimako daga wajen yake ba da subhanahu kawai a na a amma suka ci galba a kansu su in maka sannan mu a yi ya ce suka ce ka tun yawa ne yau sai mun ci galo ya Allah ya jarabe su da sababin wallafe a wani karkashin wani rami wuta kuma Allah fi hunenin iz ajabatkum ke maki ku aura ɗauka yawansu ne ko ƙarfinsu Allah ta lati a ranar hunenin ya sa kun ji cewa za ku wadatar da ku komai ba ba ta suka abin nan ƙasa ta yi musu kunci duk da faɗin da suke da shi sun matawalli kuma tun mudbirin sannan kuka juya baya juya baya kuna masu gudu kuna sanda da aka tarwatsa su sai daga bane ne za su ma a dawo sannan aka ci nasara saboda haka yawa ba shine yake sa a ci nasara ba taimako ne na ubangiji subhanahu wataala yake sa a ci nasara lokaci ya jan tsaya a nan insha Allah mun dawo gobe za mu ƙara tafsirin ayan mu karisa bayani da mu karisa ba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan mai tambaya ya ce malam ka ce a bayanin karatu yi bayani duk mutumin da ya sayi aiki ya ci riba to ya zama mini dole sai na saya nima kuma wanda ya sayar ya ci riba nima kuma ya zama mini dole sai na saya nima ya ci riba ne to ta zai zama maka dole kakar yana mana hankali wannan ba za ka ba za ka yi rayuwa ba sai yi aiki ne ba kasuwanci ne ko ba noma ko ba sana'an hannu ka ce ya zama maka dole sai ya zama maka dole sai ka saya dole sai ka ci riba dole sai ka aikata haramun wannan ba gaskiya bane wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita man taraka shay'a lillah awadahu Allah khairan min in ka bar abu don Allah sai Allah ya maka sanji mafi alkhairi dai yaushe zama maka dole ta zai zama dole lalura ne in ba aikin gwamnati a duniya ba za ka rayu ba ina yan kasuwan mu ina manoman mu ina masu kiwo mu ina masu sana'an hannu kasa cin abinci ne wannan ba gaskiya bane abin da kake faɗa ka ji tsoron Allah ka gyara halayenka yawa arziki a hannun Allah yake in ka ji tsoron sa sai taimake ka kuma abin da ka samu yayi albarka kuma yayi wannan take cewa malam malamin islamiyyar mu a duk lokacin da ya shigo sai ya bincika yi ba duk wacce ya samu ba ta yi ba zai mata duka to ni kuma saboda tsoron dukan sai na ce na yi sai ce duk wanda ya karya bai yi sallah ba Allah ya hana shi ganin annabi ni ma kuma na ce amin yanzu shi malam ba zan ga annabi ba kenan tashi ma ba yi sallan ba karɓi kawai addu'a da za mu miki kenan eh shi na ke kuma da yake ce amin saboda haka muna fatan dai ba insha Allah kuma muna miki addu'a Allah ya saki ga annabi shafa malam menene hukuncin shafa akan sos don saboda na yi alam sai na Kofi. Farko dai safan ya zama mai kauri inda in ka shafi samansa ba za ka ji damshi ruwan a kafanka ba. Sannan na biyu ya zama kafin ka sa safan kayi alwala. Nan kuma ka kauce sallah guda biyar sa guda biyar wato a idan kai mazaunin gida ne ko iya sallah biyar ne idan sallah biyar kai shafan nan to dole ka kuma a na shida ka cire safa ke kafanka kai mata safa kan safanka to irin wannan mu abin da abin yake zai mana bako saboda babu sanyi a kasashen mu amma ne kasashe masu sanyi wanda ake dusan kankara wani zai iya kwana uku ma da zafansa in dai ba ya zama wajibi ya cire ta ba saboda haka zai zama ko ka cirin ka yi alwala in ka mayar kuma da ita za ka sake kwana har 24 hours din tana kafanka da ita za ka yi bacci irin wayan nan kaga su sun san laluran shafa akan safa kuma hadisi ne ingantattu suka halatta shafa akan safa din amma kawai mu nan kusan babu wannan lalura amma in mutum ya kuma ba za a ce da yi ba in ya cika wayannan shuruɗin da na faɗa na'am wanda yake a malam idan na yi sallah asuba ina zama a inda na yi sallah sai na faɗi assalamu alaika ya rasulullah har su saba'in kafin in tashi in haka din da yake ne ni kai na gaba daidai bane da da ismi fari kai sai ko kuma kai cewa manzon Allah salati Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim da wannan kai da shi yafi amma assalamu alaika ya rasulullah in kana kabarin sa ka faɗa kai masa sallama nan ma ba sau saba'in ba sannan kuma idan kana tahiya kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah amma ba mu samu wani kudi da za a dinga yin sa assalamu alayka rasulullah assalamu alayka har kai sau 70 amma za ka yi salati sai ka hada da taslimi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wannan kaga za ka iya yi ko da fiye da sau 70 domin an a Qur'ani ya hada ne yace sallu alaihi wa sallimu taslima kuma salati kuma kuma taslimi kuma sai ka dauki taslimin kawai kana yi a ina ka samu wannan mu ba mu samu irin wannan zikirin a cikin hadisi ba na'am wannan ya yi tambaya guda biyu masu kaman iri ɗaya ya ce malam za a yi zan yi aure ne sai abokina ya ce akwai addu'a da ake yi tukuna kafin nan a yi aure sannan sai ya sake ce da ni kuma idan aka kawo amarya akwai addu'a da ake yi musamman malam wa'in ne addu'a na duka to amma dai addu'a ta musamman kafin aure kan ban santa ba sai dai yana da kyau mutum ya dinga addu'a Allah ya bashi mace ta gari kafin ya fara nema Allah ta'ala ya bashi ta gari kaga rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wannan shine mataki na farko ko da ba wannan ayan ba ba wai sai wannan addu'a ba kawai da Hausanka babu wata addu'a ta musamman wanda dole ita zai sannan na biyu in kaga wata kana so kuma to zaka yi istikhara kafin ka fada ka istikara na istikhara nafila raka'a biyu kai addu'an istikara. Allah ya zaba maka mafi alkhairi dan ma kan ka shiga in ka riga ka shiga son ta shiga zuciyanka fa istikaran nan ko kana yin ta fa zuciyanka ba istikaran take yi ba ba wai ana kana neman Allah ya zaba maka wani kai kana son Allah ya tabbatar maka da ita ne kawai to kaga ana istikara kafin kai zurfi a wajen neman aure din sannan na uku tambayar ta uku shine idan an zo tarewa akwai addu'an da manzo sama ya koyar cewa idan mutum zai tare da matarsa ya rike goshinta ya yi addu'a irin wacce manzan ma ya koyar wato ai na fi da raka a biyu kai da matarka na fi da raka a biyu sannan sai ka rike goshinta sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ya Allah ina roƙon alkhairinta da alkhairin da ka halitta da shi ina neman ka daga ta da shirin da ka ɗabi'ance ta da shi to kagan Allah ya amsa addu'an ka shikenan za ku zauna lafiya da matarka saboda haka wannan sune addu'o'in da suka zo uh, kafin aure da kuma bayan aure amma kafin ka fara nema wannan addu'a buɗe take in ka hango kuma kafin a baka kafin ka yi zurfi za ka istikhara sannan kuma sai kuma addu'an da za ka yi kafin ka tare da iyalinka in ka zo saduwa da ita kuma za ka ce bismillahi Allahumma جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ده da sunan Allah Allah تامو nisanta mu daga shaytan ka ta shaytan daga abin da ka azurta mu manzo sun ce in an kaddara ma ta a wannan saduwan to shaytan bai zai cutar da shi ba amma ba wai sai saduwan neman da ake yin wannan addu'an ba ko tana da ciki za ka yi wannan addu'an ko sharwa take za ka yi wannan addu'an idan za ka sadu da ita domin kana neman shi Allah ya ta ku daga shaitan ne na'am yace ma na nazo sallar isha'i sai da har an fara sallar asham to shi ya halatta bi liman din idan ya raka biyu a asham nashi in ya sallama ni sai in tashin ciki ta biyu da suka rage eh, ya halatta ai mun amsa wannan tambayan ko ba nan ba ne? cewa ya halatta mai farilla bi mai nafila kamar yadda mai nafila ake bin farilla idan kai nafila raka kai raka biyu tare da liman ya sallame sai ka tashi ka cika Ya yace idan mutum ya yi sujada malam ina kafan shi ya kamata ya gani idan me in mu ya sujada ina kafan sai kamata gani to ina zai gani sujada kai zaka tankura yan yatsunka ne haka da aka kafar ka tana kan yan yatsunka ne babbar yatsanka ka tankura ta sauran kuma suna kafe wannan shine haka ake yin sujada kaga ba inda za su kalla kina na'am wannan kan tambaya ne mala bambanta mini meye bambancin mazi mani da kuma wadi mani wani ruwa ne mai kauri in namiji ne fari wanda yake fitowa yayin jin daɗi babba kuma yana tunkuɗan juna lokacin da yake fita kuma akwai daɗi lokacin da yake fita wannan in ya fito yana wajabta wato ainihin wankan janaba wadi kuma wani ruwa ne mai kauri kamar majina yana fita ƙarshen fitsari shi kawai wankewa za a yi kamar yadda ake wanke fitsari idan kuma mace ce maniyinta ruwa ne ne fatsi amma yana tunkuɗa shi ma yana fita lokacin sha'awa kuma yana tunkuɗan juna lokacin da yake fita tare da jin daɗi wannan shi ma in ya fita mace sai ta yi sai ta yi wankan janaba wani kuma dutse ne na'am a cikin waɗanda suka roƙi addu'a ko wani yana roƙo addu'a wala ta shi da addu'a ya samu aikin da zai yi don ya je neman aikin ne wannan kuma yake cewa wayan shi ne ɗazu tsakanin banki zuwa gidan shi wayan shi samsung ya bata a taya shi da addu'a Allah sa ko rabo shi wannan kuma yana cewa akwai ɗan uwan shi yana kwance kimanin wata shida bai da lafiya a taya su da addu'a Allah ba shi lafiya to Allah ba su na eh, abin nan wanda suka nemi addu'a Allah biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suka suke cikin kunci Allah ya ba su mafita wannan wani ya turo takarda ne cewa wai har yanzu ana ana kama mutane abin da abin nan abin da ya shafi har keke nafe amma tun da ya rubuto har da division din motan division din insha Allah za mu bisar da wannan abin nan za mu kira su shi DPO na wannan division din mu yi masa magana Allah ya Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu dace jiya muna wucewa ma mun wuce wasu na juya na musu magana amma na a shekaran jiya na gajiya ba su tsaya ba So a gaskiyar magana shine keke na fiye zuwa karfe ɗaya ne inda ba wani abin nan zuwa karfe sha ɗaya inda ba wani laifi daban kuma kai ba babu hujjan da za a kama ka inda dun ka hau keke na fiye ne kuma wannan dokar tana nan a haka aka yi ta kuma duk wanda ya kama ka to ya zalunce ka ne matukar ba wani laifin kake da shi ba Allah ta'ala ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفراف والغنى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين